Rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi FIFA iya koma baya, inda yanzu ta amince cewar an kai farmaki a kan tawagar tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar da ke takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta PDP. Jam'iyyar PDP ta ce wasu gungun 'yan daba sun farma tawagar ɗan takarar shugaban ƙasar nata a birnin Maiduguri inda aka raunata mutane 74 tare da farfasa masu gilasan motoci. Take kuma rundunar 'yan sandan jihar Borno ta karaita wannan magana. Kakakin 'yan sandan jihar Borno Kamilu Shatambaya ya ce zargin bai da tushe ballantana makama kuma wani yunkuri ne na tada fitina a jihar Borno. What happened in Borno had happened and the, assessment uh, the state public relations officer babban sufetun 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ke cewa abin da ya faru a Borno ya faru. Bayanan da kakakin 'yan sandan jihar Borno yi gaba ɗayansa ba daidai ba ne, don ya mai da martanin ne cikin gaggawa. saboda haka mun kafa kwamiti da zai duba abin da ya faru yadda ya faru ta hanyar samun ba'asi daga jama'a da jam'iyyun pdp da apc da ma 'yan sanda bayan haka akwai bukatar samun cikakkun bayanai don ɗaukar matakai na kare aukuwar hakan nan gaba shugaban 'yan sandan najeriya kenan usman alkali baba to ko jam'iyyar pdp ta gamsu da wannan mataki Tambayar kenan da na yi wa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa, ambasada Umar Iliya Magum. Wannan mataki da headquarter 'yan sanda na ƙasa ta ɗauka mataki ne mai kyau don yanzu aka fara wannan al'amari kuma dole ta zama proactive kuma kamar yadda ta nata bincike ya zo daban da abun da wanda suke ƙasa suka faɗa su jami'ansu wannan ma ya nuna cewa lalle-lalle suna da niyan yin abun da ya kamata kuma ina musu fatan Allah ya sa wannan kwamiti da suka kafa ba wai a je a bincike haka a dawo a ajiye shi a cikin fayil ba a yi aiki da shi kuma duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amari ya kamata a yi masa hukunci. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.